ala rasulullah waɗanda suka yi tambaya dangane da abubuwan da za su zo a cikin karatuka na gaba ba za mu yi gaggawan wani amsa su ba sai in abin ya zo ku je shi a karatu sosai wani yana tambaya cewa yana da mahaifansa sannan kuma yana ba su gudumawar da za su yi abubuwa ƙarshen wata yanzu ya samo kuɗi ya ba su don su sai ragon layya sai mahaifiyarsa ta ce ita ba rago za su saya ba za ta sai abinci ne da shi da tara sannan kuma ta ki bari babansu ya sani sai dai ta sayo abincin ta nuna masa to gashi shi kuma ya niyar yin layya ne to ya batun ladansa na gani ladanka ya tabbata mutumin da ka so ka masa isani daga cikin iyaye tunda ka riga ka yin ai ya isa gare su ah, Allah ce a kyautata wa iyaye kyautata wa iyaye ita ce abinda su za su gamsu cewa ka kyautata musu ba abinda kai za ka gamsu cewa ka kyautata musu ba kai musu ne har su ji cewa ka kyautata musu saka tunda ta ce ita ga abin da take so ba ya kamata ba kyautata ke so kai ba sannan kuma mahaifa dole ne a lallaba su ko da a tunaninka ba haka ya kamata ba haka za ka bi su yanzu mutum in kana da mata akwai abubuwan da za ta ga kawan ba haka ya kamata ba amma dole haka za ta bi ka inda Allah ce a bi ka to kai ma haka za ta yi wa mahaifiyarka ba dole ne wai sai abin da ta faɗan shi ne ya kamata ba amma tun da bai yi sako ba in dai ta sa kawai ka koma nata dalili na farko kenan dalili na biyu ka ce abinci za su ya ai tafi kama tunani alhaji ba abinci kowa da za a yi da rago wani magana rago sai a musu abinci su ci a lokacin da inda yin wacin shi wajibi ne a yi sai a musu rago kuma musta'abi ne ba ka tace ba za a yi musta'abi ba wajibi za a yi Ka ta yanci abinci ake cin abin nan ban baka yi layyabo wani zai ka musu ba baka saya musu abinci ba ba wanda zai ta ba su kullum da kullum dole sai wanda ka kawo haka ni a gani na ka ba su da niyyar ka ta cewa don su sai rago tunda bisa ga alama dama yana ba su daga lokaci zuwa lokaci na wanda suke sayan abinci amma suka ce su za su saya ne su ajiye mai yiwa wanda in ta kama a ci nan gaba da sauransu wannan ni ina gani kamar sai yadda suka ga dama sannan ka zo ka ce kai rago kake so sai ta ce ba za a yi ragon ba kawo kuɗin zan sa a dashi haka za ka yi alaji haka za ka yi hakuri kai ka samu ladarka ka yi niyan rago dama ragon kai zaka ci dama don su ne sai ta ce ita ba rago za ta yi ba za ta yi adashi ne ta sa shike ne ta sa ai uwa ta wuce wasa ga wata malam uwa ta wuce wasa in ka tuna ita ma ta maka biyayya a baya fa abubuwan da bata yi niyya ba za ta ɗauko abu za ta ce ta ka ce ba ni sai ta maka biyayya ta baka ko ba ka gari gari ba kuma tana so ta yi bacci ka ce ba za ta yi ba kuma wallahi ba za ta yi ba ka riga maka biyayya ba ta so ma balle ka yanzu kana so ka yi mata biyayya kawai alaji ya ce assalamu alaikum idan mutum ya rubawa wata matarsa takarda kaza kaza wannan duk sai ya amdo lokaci da za amsa tambayar da za ta zo daga baya ba na hukunci wanda ya saki matarsa bayan ya tara da ita kafin ta yi wani tsarkin wannan duk sai daga baya yi tambaya akan abin da yau muka yi zai mu amsa ba wanda za su zo daga baya duk wanda yake da niyyar saki ya dakatar tukun sai mun dawo karatu wannan baiwar Allah ta ce ta yi jinin al'ada sai ya ɗauke bayan sallar magariba kuma ba ta da damar yin amfani da ruwan sanyi ai da ruwan ba ta da ruwan zafi kuma ba ta da damar yin ambara ta iya amfani da ruwan sanyi ba ya za ta ta ki mama kamar da aka yadda mai janaba ya taimama mai haila ma za ta iya taimama a idan ki sallah daga baya sai ki samu ruwa ki wanka ta ce jiya ka ce idan miji yana neman mata abu ne mai wahala a tabbatar har ya kai ga aura menene da sauransu dai ta ce ita da ta haifi yara uku da mijinta sai zai ce shi ba za a kara ba sai ya auro ta ita ma ta yi uku ina hukunci haka a musulunci <coughs> bayananta ba miji ya kayyade 'ya'yan da zai haifa kayyade iyali bai halatta ba suna fahimta amma tazarar iyali ya halatta kayyade iyali shi ne ka ce zan haifi yara kaza kai waye kai ne kake ba da yayan ka ce kai yayan ka hudu daidai na kolashin ne ko mai sunansa mai sunan insurance daidai na insurance yayan ka hudu kawai kai ba ture ne wannan haramun ne ba a yanke wa Allah aikinsa ka ce ‘ya'ya uku kawai za ka haifa ko ‘ya'ya kaza abin da yake sa iya haka kawai shine lalura matar ts ake mata sai likita ce daga nan a tsayar wannan wajibi ne a tsayar matar tana tsananin wahala ta yadda likita ya ce wannan matar ta yi ta kamu da ciwo kaza kaza kaza ta yi nan gaba ba za ta iya haifuwar ba za ka a tsayar wannan wajibi ne ka yi biyayya ma likita saboda ceton ran matarka ya ta akan ceton ran yaron da ba a ma yi shi ba balle wannan shi ne kaɗai yake iya ake iya da a ƙayyade iyali amma tsara iyali wannan ya halatta shine tanzimun nasal shine kana da ɗa yanzu ka ce ba za ka sake yawa sai zuwa lokaci kaza sai ta huta ba ruwan shari'a da ta ce maka zuwa yaushe ne hutawa ai baka yi niyan ka yanke ka ce ka fasa ba wannan shi ba ruwan shari'a da shi kuna fahimta da kyau amma ka ce kai ya ishe ka haka ko a juya mahaifa ko a yi wace ce wannan duk bai halatta ba <coughs> akwai ta baiwar Allah da ta yi rigima da mijinta sosai a kan wannan na shiga zancen mijin da yake dan boko ne mai tsanani ba ji karshe sai da ya saki matar kan wannan dalili nace mata karki yarda wai zai je a je a tuya mahaifar tun da ta riga ta haifi a biyu ne ko nawa ne shi dan boko nace karki yarda kika mata biyayya kin je an jiya mahaifan kuma ya mutu ya barki da wannan 'ya'yan su kuma su mutu ki je ki auri wani kuma baki haifi wasu ba ta ce iyaka yana gani ke Mrs. Wane ne ke ki ce Mrs. Singh ya sake ki ma ka yi sake ta shi ke ne ta rasa arziki a wurin Allah ta rasa mijin da ya fi shi alheri irin wani miji ma mai ma amfani zama da shi baya jin tsoron Allah ba ruwansa da manzan Allah sun sallama don ta sa na na rubuta nasiya na tura mata ta bashi ya ce haɗa da malamai za ki yi kaza kaza to yin gani ko malaman ne suka aura mun ke yana toshi maganganun ta na banza da ya kamata a ce mutane su rika yin hankali ba komi ba ne ya kamata a yi fito na fito da Allah ka yanke wa Allah adadin to me ba za ka yanke masa arzikin da zai baka ba ka ce ni daga ran karka tsara ba wani shi nan kuɗi ya ta baka amma ya'ya shi kuma shi shi kai ne za ka tsara masa Allah baya son wannan ta ce mijinta ya sadu da ita dole ne sai ta yi wanka kafin ya sake a ba dole ba ne. Eh. ta ce ana binta ko ana binta azumin ramadana shin zai iya yin azumin arfa ko kuma zai ci gaba da biyansa ka ci gaba da biyan kuma ka yi arfan ba shi kenan ba yawo ko zai tambayar babu ba ta ce ba sakin rubutu ba ta eh kwanaki goma farkon zulhijja ai kun saba ji wani an saba yi suna da falala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wasu kwanaki da Allah ya fi son a yi aikin alheri a ciki sama da su duk wani abu na alheri ya halatta kai kama daga yawan karatun qur'ani kama daga sauraron sa <clears throat> kama daga yawan nafiloli na dare da na yini kama daga azumi duka kwanakin ka azumce su in kana da hali in ba za ka iya ba ka waɗansu in ba za ka iya ba ka na tara ga wata an fahimta duk aikin alheri kai yawan sadaka yawan sallah yawan duk wani abu na samun lada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wasu kwana goma da suka fi waɗannan farkon in ana magana akan yini ne in ana magana akan dare shine dare ko ramadana na karshe amma a yini babu wanda suka fi kwanakin da zamu shiga na watan zulhijja salam wanda ya saki matarsa a zuciya ba ta kuma ai na faɗa ya ɗazu ba ta ba da wanda zai yi niyyar zai sake ta da wanda zai ce ya sake ta a ransa duk ba ta ba da wanda zai fitar ta hanyar slip of tongue ta yanda bai yi niyya ba kamar wani ya zo ya mun tambaya bita ga alama yana da masu ne na aljannu suna tashi ya faɗi abin da bai yi niyya ba so yana ji shakka haka kawai sai ji kawai sai faɗa baya so sai ce ya sake ta na ce masa ba ta ba ba kai ka faɗa bayan aljani ne ya faɗa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce saki miji ne kawai yake yi inna matalaku liman akaza bista hadisi ne wanda ibnu majah ya ruwaito da cewa yana dan rauni amma ma'anarsa haka ne ma'anarsa daidai ne cewa ba saki sai ga miji da kansa shi kuma ba mijinta bane shi ya faɗa don aka yi karata a can ba ta saku ba duk wanda ya saki matarsa ya san ya saka ai ba ka shi ne wanda ya saka amma wanda ya yi tunani a ransa ba ta saku ba Eh. wanda iyayensa suka sa shi ya saki matarsa ya kaskashi biyu da wanda iyayensa suka sa ya saki matarsa alhali suna da gaskiya to dole musu biyayya matar tana cutar da shi ko matar tana wani laifi ko matar ta na su ko matar tana yin wani abun da bai wa shi bai sani ba amma ya ga alamu iyayensa suka ce wajibi ne musu biyayya amma iyayensa baka da wani dalili akwai wani bawon Allah da shi ma ya kamo irin wannan babansa baya son hijab ne ya tsani hijab sai shi ya auro mai sa hijab sai ce ka sake ta sai na ce karka yadda ka sake ta in ka sake ta zaka aure shi ne shi wai shi baya son mai hijab ka san akwai irin wannan fa wallahi akwai irin wannan yan boko billahi lazi wata yarinya ta gaya mana a malaysia mun je wani gida sai mu ganta irin swimming pool din nan ta fito ta yi wanka ta fito kamar tsirara shi ne muka ji tana hausa ke kuma mai hada ce ta ce ita yar gari kaza ce nan najeriya nan arewa kenan ba ta zuwa wurin wa'azi ne haka kaza kaza to za ta fara zuwa tana sha'awar abubuwa na addini amma ba ta samu daman da za ta yi ba sai ta fara zuwa shi ne kawai take ce mana ta ce wallahi ita tana son practice din addini amma babanta ne ya hana ta me ya faru ta ce ina irin dan karamin hijab na Malaysia irin mai dan haka irin wanda masu aikin asibiti ke sawa a nan nan ita ta saya fa don fashion ne tana zuwa da shi Najeriya tana sauka baban ya zo daukanta airport oh my daughter sai zanta wallahi ko ki cire wannan ko ba za ki shiga mun mota ba abin da na tura ki a nan na hana ki sawa sai ki je malaysia ki je ki sa ana kai ki can ki samu yancin kanki ne ne na sa wannan abun wannan ba wayewa ciki wallahi ya sa ta cire tun daga airport ta ci shi sa ita take rayuwar ta freely komi ya ce mata ki je ki yi abinki gani kuma wallahi uba ne kuma musulmi dan arewa to irin waɗannan ya take bi za ka yi da Allah ya kyauta ba ka dai idan mahaifiyar ko mahaifin ba ta da gaskiya kawai don saboda sun ga tana addini ne ko tana wani abu na daidai to annabi sallallahu ya ce inna masa'atu fi ma'ruf ka ba ta kuɗi kawai ta yi shiru amma wallahi kar ka saki matarka amma ka mata biyayya ta shi ka je ka to ka je ka yi ka saki matarka to ba ba za a duba ki kan abubuwan ne ba wallahi sai hakuri karka karka musu da ita amma karka yadda ka sake ta ka fahimta yawwa me ka kawo wannan kuma alaji me ka kawo wannan magana da ka yi tambaya ka yi tambayan da da gaske zai iya faruwa Eh, da buwa ka yi in ba wanda za mu zo mu yi daga baya ba ne za mu zo na rubutu da in ka yau ne ka yi tambaya yau warware maka amma na ce duk wanda ya ne saki ya bari sai mun dawo to ina jin ka alhaji bari ba ka sauki kai ka sha wahala kana jina bari ba ka sauki idan da ya kira wannan yarinyar kana jina sai ce mata je ki ce wa wance na sake ta kana jina sai tana hanya za ta je ta faɗa sai ta faɗi ta mutu sakin ya yi ko bai ba haka lokacin da shi ma ya rubuta takardar a lokacin ta sauku ai tun kafin ma ya ajiye takardar ta sauku a nan ka tsaya ka ji ka gane karatun mana idan mutum ya dauki takarda ya fara rubuta wa matarsa saki ba za a je kurso ba to tun ba a je kurso ba in ya ce shi wane ya saki wance a lokacin ta tafi kafin ya gama rubutawa ita matar da ya rubutawan yanzu dai karka damu yawa to karatu ma ya zama biyu ɗayan sai ka dawo mai zuwa eh, wato ina so ku gane karatun nan da muke yi su tsaya ku ji idan na so fa a rana ɗaya za mu gama duk kitabun talak nan muna yin karatun nan ne daidai daidai yadda kowa zai gane komi idan a yau yanzu muka ce za mu faɗi komi za a tashi ba mu kwashi komi ba ni zai iya faɗan komi a babu ku ɗauki komi ba dai kawai kamar kun ji wa'azi ne nan ko ba irin karatun jin wa'azi ba ne shi ta nake so ku rinka bi daki daki shi ta kuma nake ce muku karatun fikin sai ka zo kowanne wata tambayar za ka yi da a riga an yi kai kuma baka sani ba ko ba za ka taba ganewa ba zai ka bi su a jere yanzu in na shigo cikin wannan babin nan da bata muku Abdulaziz ya yi tambaya akan batun a talakul bid'i ai na dan yi magana akai cewa bai halatta a yi saki saki uku ba amma sai ni kin faɗi hukuncin saboda ba zo kansa ba in na tara muku iya fiye da abinda karatu karatun yau ya kamata kowane karatu in mun zo sai na tsara da ya kamata yau in faɗa to in na wuce shi zai iya zama ya wuce iya gurgurdo wanda za ku ɗauka kai in kai na gani za ka ɗauka kai dama ka taɓa karanta wani bai taɓa ji ba sai yau ni kuma ina ƙoƙarin kowa ma ya samu ne ku ƙuri za ka ɗaya ku ya dawo yawwa kai da na kusa da ƙarshe daga kai sai umar sai mutumi na ya cika yau tun da ya zo Thank you. ka nemi karatun karatun ACD ka ji shi ya zana ce muku ku yi ajere eh ɗaukun sala nan ba oh eh shi da atalaqul mu'allaq yana zuwa a gaba shi ma da rika ji da mutum ya ce wa matarsa in kin fita a bakin aurenki da mutum ya ce wa matarsa rana kaza ga wata kaza kin saku da mutum da zai ce wa matarsa idan wance ta haifi namiji to wance ta saku kai za ka ka ji har ma wanda zai ce in na auri wance to ta saku bai riga ya aure ta ba ma ya ce in ya aure ta ta saku duk za ka zo ka ji karkai gaggawa sauran ba za ku yi hakuri yanzu sauran wannan malamin ne kawai ya yi sauran allah kai mu nan gaba kwayi ne ba ne za ka yi na ce ba tambaya ba a kai ka ai a musa in a gefe kai na to kamar kai kenan to Thank eh. you. o oh, oke ba ta so wancan ɗin. Allah sarki. Allah sarki. Allah sarki. Kaga matan ta fi shi karatu wallahi. Wallahi matan ta kyauta sosai. miji ne da matansa biyu ya ce wa ɗayar idan ba ki fita ba a bakin auren ki sai suki fita dama kuma ba za ta fita ba inda dai mace ce kuma duk mutum mai hankali mai ilimi ba zai taba cewa matarsa in kin yi kaza a bakin auren ki ba duk mai ilimi ba zai haka ba ko min bacin ranka ba a haka in za ka yi abu in za ka jirge ta ka jirge ta in za ka yi abun kan za ka sake ta ka sake ta amma ka ce in kin yi kaza bakin auren ki wannan shirme kake yi don dole sai ta yi in mace ce sai kishiyar da ta ga ka ita ko ba ta so a saki wannan sai ta kinkime ta da karfi ta fita da ita waje kuna fahimta ta sai ta dawo da ita kaga an rusa maganar tunda da ba ce in baki fita ba a bakin auren ki shikenan tunda ta riga ka fita magana ta kare bari ku ji wannan abin da ka faɗan ya tuna mun da wani abin da aka yi da abu hanifa wani mutum ya ce wa matarta matarta ta ɓata masa rai ya dawo gida sai ya mata magana sai ta ji mutawa ya ce ke ina miki magana kina shiru ina miki magana kina shiru ya yi ta magana ya ce in baki buɗi bakin ki kin yi magana ba to kin sako daga nan zuwa asuba na baki yana zaune kawai yana ta jira ta yi magana ita ku kawai ta ɗaure bakin ta saboda dama mace in ka mata wannan sai ta yi ta ɗaure bakin ta biyan da aka yi ba za ta yi magana ba yace ki bai magana fa wallahi ki ci auren nan wance tun yana lallabi yana sai da sai fita kaga ba bacci sai je gidan Abu Hanifa da ta ya fito cikin dare shi kaji ba na kwako ta na ce mata in ba ta yi magana ba a bakin aurenta daga nan zuwa asuba kuma wallahi ta ki magana da so su je ta tafi ni ko wallahi in ta tafi za su samu matsala mala abu adibu bayan ya gama masa faɗa ya ce masa to yadda za ka yi yanzu ya gaje ka samu ladan ka je ka tallabi ladan ka ce masa ladan ka kira sallah da cikin daren nan sai dan kai kai irin karfe uku kaga ya ce mata zuwa asuba in baki magana ba ka je ka same ta da karfe uku ko karfe hudu kafin asuba yayi sai dan na kiran sallah in yi haka za ta yi magana kuma asuba ba ta yi ba to aka ta riga ta yi magana ta karya don haka matan ka ba ta ba kuma dama sauran saki ɗaya ne rage sai dai samu ladan suka ɗan sa ta yi sallami ladan kaga su ba da ne islam su ya fito kenan sai ya koma gida yana jira ya ce yanzu ki bari a yi assalatu Allah ya sa ladanin dan kan zai assalatu kawai ladanin sai assalatu sai ba sanin ta ce ye shi ce nan shi ba sai ce ye wallahi wallahi ladanin ya bata ne <laughs> to ga ita ma tun da ya ce idan ba ki fita ba kuma ta riga ta fitan ai shi da, amma ina roƙon ku don Allah ku daina yin irin wannan ta'aliƙin kuna yawan kama da matsala wallahi yawwa don Allah a daina yawwa ko menene za ka yi ka yi amma batun ka cewa matarka in kin yi kaza kin saku me ka baka da wata bulalar sai ta kalmar saki Allah ya kyauta da sai Allah ya kai mu bayan sallah tunda za a shiga satin da za a yi abin nan ai kuma ko to kaga sai mu fuskanci ta ibada Allah ubangiji ya sa a yi sallah lafiya ya sa a arfa lafiya waɗanda za su samu damar yi kuma Allah ya sa mu yi amfani da wannan damar mu yi ta addu'o'i mu ƙara ayyuka na alheri mu koma ga Allah mu tuba har ya zama Allah ya ɗauke mana wannan cuta muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki akan wannan cuta da iyayen da Allah ya takaita cutar ta a gare mu wallahi jama'a mu gode wa Allah yawa duk mai imani ya san Allah ya mana iyakara kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna wani lokaci rauni ma yana da amfaninsa yana da ranarsa masu karfi sun karye saboda ba karyewa kamar mutuwa amma mu sai Allah ya takaita mana wannan wallahi da yawa daga cikin mutane matasa sun yi wannan ciwon har sun warke ba su ma ba amma a ƙasashe da yawa mutane ne suke kamuwa in miliyon mutane kuma suna ta mutuwa a duniya malam ta yarda a waɗansu wuraren inda suna da karfin da komi suna da shi amma ya zama ba za su iya komi ba sun zama abin tausayi amma ka duba yadda Allah yake sawa kasashen musulmi duka a duniya Allah ya tsare su idan lamba ta yi yawa ta infections eh, abin nan wanda suka zama infected waɗanda kuma za su mutu kuma zai ga ɗan kaɗan ne a waɗansu kuma an mutu amma kuma wanda suka kamu kaɗan ne haka Allah ya takaita wa ƙasashen musulmi amma yanzu a duniya ka dubi america ka dubi india ka dubi brazil millions ake magana kasa ɗaya sai ta dindinka abin da aka yi a afirka gaba ɗaya allah muna godiya gare ka Allah ya ƙara mana rahamarsa da ni'imarsa kuma Allah ya samu kuma mu gode akan wannan don ya ƙara mana sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh